This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da mita 25 a jamhuriyar Nijar. Za a iya jimma ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya. Akan kafa sadarwa ta intanet ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu mu Assalamu alaikum, Bello Habib Galadanci ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, za ku ji a bari ya huce amma sai kun sha cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan an wayi gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da tagwayen bama-baman da aka tayar cikin motoci a ƙasar Labanan jiya Juma'a da suka yi sanadin mutuwar akalla mutane 42 tare da raunata wasu kuma hamsin. Kwamitin sulhun mai mambobi goma sha biyar ya yi kira ga dukkanin 'yan ƙasar ta Labanan da su kare haɗin kan ƙasar. a daidai lokacin da wasu ke ƙoƙarin illanta kwanciyar hankalin ƙasar haka zalika babban magatakardan majalisar ɗinkin duniya banki mu ya shawarci 'yan ƙasar ta lebanon da su kai zuciya nesa su ci gaba da haɗin kai don su kare madafin ikon su musamman ma ɓangaren sojoji harin na jiya juma'a ya auku ne a birnin tripoli ko tarabulus a da arewacin ƙasar ɗaya daga cikin bama-baman ya tarwatse ne a wajen masallacin takuwa a daidai lokacin da ake gab da kammala sallar juma'a a wannan masallacin ne sheikh salim rafai na mazhabin salafiya mai adawa da mayakan hezbollah na mazhabin shi'a da ke labanin yakan yi sallah ba a dai tabbatar ko yana cikin masallacin ba a daidai lokacin bam na biyu kuma ya tashi ne a bayan kimanin mintuna biyar a wajen masallacin al-salam da ke gundumar alminna a trablus nan take dai babu wanda ya dau alhakin kai harin ƙungiyar mayakan hezbollah ta 'yan shi'a ta yi allah wadai da harin da ta ce da alamar wani yunkuri ne na ingiza ƙarin faɗan ɓangaranci a labanan dubban 'yan ƙungiyar ikhwanul muslimin ko 'yan uwa musulmi sun bazu bisa tituna don gudanar da zanga-zanga jifa-jifa a faɗin ƙasar masara a jiya juma'a inda suka yi kira da a kawo ƙarshen gwamnatin da sojoji ke ɗaurewa gindi a kuma maido da hamɓararren shugaba muhammad morsi bisa gadon mulki zanga-zangar da aka gudanar ranar ta jiya da aka yi wa lakabi da juma'ar shahidai ita ce irinta ta farko da 'yan ƙungiyar suka gudanar cikin kwanakin da suka gabata kuma ba ta yi ƙarfi ba ta fuskar yawa da kuma kuzari kamar zanga-zangar da suka gabata waɗanda wasu ma sun kunshi dubban masu zanga-zanga sojoji bisa jagorancin janar abdul fatah al-sisi sun damƙe jami'an ƙungiyar ta ikhwanul musulmin da dama cikin satin da ya gabata ciki har da babban malamin ƙungiyar muhammad badiye an kashe akalla wani ɗan zanga-zanga jiya jama'a a birnin tanta da ke kusa da gabar kogin nilu jimlar mutane sama da dubu ɗaya ne dai aka hallaka a tashin hankalin siyasan tun bayan hamɓarin mr morsi ciki har da ɗaruruwan fararen hula yayin da jami'an tsaro suka murƙushe wasu manyan zanga-zanga biyu na magoya bayan morsi a birnin al'ahira Hukumar soji dai ta zargi kungiyar ta 'yan Brothers da ingiza tashin hankalin da ta ce ya yi sanadin mutuwar jami'an tsaro da dama. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'ai a Iraki sun ce mutane 25 sun halaka a wani tashin bam na ƙunar baƙin wake a jiya Juma'a. wanda wannan ne hari mafi muni cikin jerin hare-haren da aka kai jiya da suka yi sanadin mutuwar mutane akalla 32 a faɗin ƙasar harin bam ɗin ƙunar baƙin waken ya jima wani wurin hutawa a unguwar kahira da ke arewacin birnin bagadaza mutane sama da hamsin kuma sun samu raunuka nan take dai babu wanda ya ɗau alhakin kai harin haka zalika wasu munanan hare-haren bindigogi da bamabamai a wasu sassan kasar sun jima unguwannin 'yan shi'a da na 'yan sunni tashin hankali ya ci gaba da karuwa a iraki tun bayan da gwamnati ta fara wargaza sansanin masu zanga-zanga 'yan sunni cikin watan afrilu 'yan bindiga daɗi sun sha kai hare-hare kan wuraren cin abinci da sauran wurare a yunkurinsu na tsananta ɓarnar. mutane sama da dubu uku sun mutu a tashe-tashen hankula a wannan shekarar a ƙasar ƙasashen rasha da china sun shiga sahun masu kiraye-kiraye a matakin ƙasa da ƙasa cewa a yi binciken zargin kai hari da iska mai guba a gefen babban birnin ƙasar syria a daidai lokacin da shugaba barack obama na amurka ke cewa al'amarin da ake zargin ya auku na da matukar haɗari ma'aikatar harkokin wajen rasha ta faɗi jiya jama'a cewa zargin 'yan adawar siriya cewa ɗaruruwan mutane sun mutu a wani harin iskar gas mai guba a wannan satin na buƙatar bincike na tsakani da allah kuma ta yi kira ga siriya da ta ba da haɗin kai rasha ta kuma yi kira ga dakarun 'yan tawaye da su tabbatar cewa masu bincike na majalisar ɗinkin duniya da yanzu ke cikin ƙasar sun wuce lami lafiya a yayin binciken da suke yi kan zarge-zargen da suka gabata na amfani da makamai masu guba ɗin ma'aikatar ta fitar da bayanin bayan buga wayar da aka yi tsakanin ministan harkokin wajen rasha sergi lagrov da sakataren harkokin wajen amurka john kerry amurka ta sha dagewa wajen ganin an yi bincike bisa jagorancin majalisar ɗinkin duniya Mr. Obama ya gaya ma kafar yada labaran CNN cewa har yanzu jami'ai na tattara bayanai game da harin wanda ya bayyana da cewa mai tayar da hankali ne. To, amma Mr. Obama ya gaya ma CNN cewa batun wai Amurka na iya zuwa ta afka don ta warware matsalolin da ke Siriya an yanko da yawa. Ita ma ma'aikatar harkokin wajen China jiya jama'a ta bayyana goyon bayanta ga kiraye-kirayen a yi bincike bisa jagorancin majalisar ɗinkin duniya inda mai magana da yawun ma'aikatar ke gaya ma kamfanin dillancin labaran gwamnati na ha cewa china na matuƙar adawa da amfani da makaman guba ko da kuwa ɓangare ne ke aikatawa Ana sa ran dubban mutane za su taru a birnin Washington a yau dinnan Asabar, su bu lawalin zanga-zangar rajin kare haƙƙin ɗan Adam da aka yi a shekara ta 1963 da aka yi wa lakabi da March on Washington ko Maci a Washington. A yayin wancan Maci na tarihi, rabaran Martin Luther King Jr. ya gabatar da shahararren jawabin nan nasa mai taken I have a dream. taron jama'a masu yawan sama da dubu ɗari da hamsin yawa jawabin wadda ita ce zanga-zangar rajin kare haƙƙin ɗan adam mafi girma a tarihin ƙasar wadda kuma ta yi tasiri a zamantakewar amurka kusan shekaru hamsin bayan nan masu jawabai a yau asabar sun hada da wani bakar fatar amurka mai wa'azi mai suna rabaran al da kuma wani ɗan Mr. King ɗin mai suna Martin Luther King da Third. Sannan za a yi maci albarkacin zagayowar ranar kanta a ranar Laraba wato 28 ga watan Agusta. Masu jawabai a wurin macin sun haɗa da shugaba Barack Obama, shugaban Amurka baƙar fata na farko, da kuma tsafin shugabannin Amurka Jimmy Carter da Bill Clinton. macin da aka yi a birnin washington a shekara ta 1963 ya zo ne a daidai lokacin da aka shiga tashe-tashen hankulan bambancin launin fata a yayin da amurka ke ƙoƙarin kawo ƙarshen daɗaɗɗun dokokin da ke nuna bambanci ma baƙaƙen fatan amurka an sami wani sojan amurka likitan ƙwaƙwalwa da laifin kashe 'yan uwansa sojoji sha uku da gangan Labaran duniya aka gama saurara. To madalla, yanzu kuma sai shirin a bari ya huce daga Ibrahim Alfa Ahmed. Filin a ya huce da Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. To Allah mai raba karya da gaskiya sarki da mai yau da gobe. Ni baran yi nusa mai ningawa na garba sarkin dangi na Alhaji ya Hauwa masoyi habibi. mazoyi aljanna duniya kowa ya na gajere bai taka kula ma daidai ba maza irin gujiya sai an baza akan san bidi mijin hama matan matan ruwanka na hawa dutse ba ka fargaba malam yi nusa mainin gawa ne yanzu saya na koma jalla babban hausa mai babba mai babban dakin kano uwar gari duka alhajiya ummata gwada mini yadda ake mai bani riga mai bani riga gabala maganin bamba da mai bani turmi ba turmin da kan kuka ba alhajiya ummata gwada mini yadda ake ba da ke rariyan kano Alhamdulillahi filani dudu, filani dudu, filani ta gwada mini yadda ake yi. Allah mai raba karya da gaskiya sarki ɗaya mai yau da gobe. Sarkin hijira da mutane, sarkin daga da mutane, Adamu, mai garin mutan kano na yawo ba sai gobe ba sun ki allah ya so sakamaki ya fushi ku je ku yi gaba da allah yan uba ku dangana dole ado ne ya gaji gidansu a yanzu kashin zuma mai kamar zuma da gani babu tambaya sannu da ni ya adamu san kano na yawo san kano na yawo mai kaka da makalitume mai kaka da mariya alhamdulillahi na ɗan sarki mai garin mutan katsina na yan sarki mai garin mutan katsina irin gidan na duko mai turawa sarkin kano ka gwada mana yadda ake yi Halima na ga sai girgiza kai kike tun ɗazu. Ni ma sai in ce bari in ce Malam Iro tsamiya kan kabari <laughs> bakin cikin masu kunu. <laughs> Kai ma in wasa ka. <laughs> Zai fito miki da kirari ne nake ga alama. Yau da ningawa in mm. kuna kusa. Mm. Ku garzaya ku je fada yau duk abin da aka tambayi sarkin ningi wannan waka. <laughs> Sallama. Eh. miƙa hannu <laughs> sallama ya je ya sallama eh, ya je ya mm. sallama yau kamnin gawa ku je ku kwashe ganima mm, shikenan ya kamata in baki labarin ya kamata in baki labarin ningawa kin sa ko da ke abokan wasan mu ne ni da labarin huran nan nake so ta hwada sarkin ningi <laughs> fi sabilillahi ibrahim haba shekara wajen ɗaya yanzu <laughs> ki kira ki tambayi sallama zai baki labarin wanda ya yi santi akan wannan akan wannan furar mm. haka ne to ina fata dan masanin ningi dai yana jin mu yau zan ba da wani labari ina fata dan masanin ningi yana jin mu amma kuma in dai to bari dai ne shiru dai bari dai ne gum da baki da halima ka ce dan masanin ningi ni kuma ina gaida dan masanin tsahi da <laughs> fatan yana lahiya abokin 'yan senegal <laughs> ya riga ya share hawayensa <laughs> to ira kamar da aka saba gaishe gaishe ko to bismillah to mm. ga gaisuwar hila a bari ya huce zuwa ga masu sauraron mu a kullun kamar da suka rubutu maryam da maryam matan sardaunan igga shugaba aluwa serimi uku lahiya jihar nasarawa Ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Muhammadu Baka Toshi Tiraki a Dogi jihar Nasarawa. Wai kaji baya Toshi baka da wanda kake so ba. <laughs> Maza nawa muka gani a gidajensu ba a ko sisun ko ban su mata ba sa ci amma daga waje in sun ga wadda suke so <laughs> abin hasi ya wuce kima yawa mm. yawa ga wata gaisuwa zuwa ga sarki adogi alhaji hamidu ladan adogi lahiya east sai kuma maji daɗin adogi aluwa sai rimi uku lahiya sardaunan iga da musa misau mai shiga kasuwar lahiya da dr sa'idu sarka unguwar rere da alhaji musa da nuhu sabon dale da honorable bala shabo shugaban 'yan dako adogi Ga wata gaisuwa zuwa ga Ibrahim a fara baka unguwa a rere da Malam Ibrahim Omo a kurba. Madakin Adogi daga Ladima Adogi da Uban Doma Makeri Adogi dukansu a lahiya jihar Nasarawan Najeriya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Abdullahi Sauro na Alhaji Manga gonan Sarki Lahiya da Hakimi Lazuru Alhaji Sa'idu Mai Gamo. A gaba ga wata gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Jauro Jaji Konkwal na Bataliya ta uku da ke wari sai kuma Gali Ado abokin Jauro Jaji Konkwal wanda suke tare a can ga kuma gaisuwa zuwa ga Alhaji Hamza mai nasara shafdita major na kasuwar katako a Nyamai da fatan yana nan lahiya da iyalan shi. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga mai haci san kira dan maba a Buza. ɗimbin gaisuwa zuwa ga ango second lieutenant nuruddin hamanyaro tare da amaryarsa aisha hassan umar wadda za a ɗaura su yau 24 ga watan 8 da misalin karfe 11 da rabi na rana a masallacin sultan bello da ke kaduna birnin gwamna allah ubangiji ya sanya alheri allah ya sa a zauna lafiya ga gaisuwar sashen hausa na murya amurka zuwa ga masu sauraron mu haruna muhammad katsina sai abdulwahab haladu zarma hina tare da iyalansa da fatan kunanan lafiya muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu kwance masu sauraron mu mariya da aisha da hadiza 'ya'yan malam malam mai zanen hula gwalalo yankin karamar hukumar gamawa a jihar bauchin yakubu sai dan ban gaisuwa za ga mai sauraron mu zakar salihu gidan rumji a jamhuriyar nijar haka kuma muna gaida mai sauraron mu tanimu Nuhu da iyalansa da fatan suna lafiya a 'yar sake a Sokoto na fata na faɗa daidai sai gaisuwar bala na yashi gwarya shi a lafiya haka kuma muna gaida wato sha'ibu sarkin fulanin facebook sabon sara lokon zawiya a kanan dabo ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga hassan muhammad binanci unguwar magajin gari a sakkwato sai kuma gaisuwar amadu manaja a baucin yakubu unguwar karofin madaki tare da alhaji kawu yakubu lame sakataren yada labarai na masarautar bauchi sai saratu yakubu lame da kuma sadiya turanci gidan sarkin yakin bauchi unguwar karofin madaki a baucin yakubu da fatan kuna da lafiya haka kuma muna gaida adamu aliyu ungulde daga jihar lagos a Najeriya dukanku da fatan kuna nan lafiya. Da ba ka ba ni yanzu na koma ningi, na je na gano jikan ɗan yaya, jikan Usman Shehu sarki mai garin mutanen ningi, alheri ya gaida alhaji Malam Yunusa. Sarki mai garin mutanen ningi, mai ƙasar Biradu da Warji, ko yana gida jihar Labai. gatan Muhammadu da Muhammadu na yi godiya na hagodi, a gaida ɗan kilishin sorho da tura, ya bai hana babu shi ba, Adamu maƙe birnin kudu, Aljikan turhomannin gi Muhammadu da gafara, alajikan kilishi, alajikan gyatun da gafara, alasa mutuwa hutawa. Na gode masa ɗan hawa. na yi godiya na gode na gode don mai muna ya biya ni ya biya hana ba ba shi ba jikan mai muna jikan hawa ɗan hawa gatar rakiya da zuga ya biya hana ba ba shi ba godiya na yar kana ya biya ni ko yana gida jihar labai mijin yan sarkin kano Fulani ta fada mijin hajiya matan na maimuna dogo mijin amina ya biya hana ba ba shi ba na gode mai saurin ba na riga na yi godiya na hago da sarki mai garin mutanen ningi na gode waje kan yahaya ko yana gida na godiya ina karawa na gode sarki mai garin mutanen ningi aljikan ciroman ningi muhammad ɗan rabiya a ne gatan ‘yarka na ya biya da gatan zo na gode ma. Ina godiya yayan Muhammadu da Muhammadu na yi godiya, gatan yusuf na daba ya habiya ni, gatan Nuhu na gode masa. Domin yawo gare da kadan na tashi da yi, za da koma haya da gunguma na je ka da tau, sai na je sauke ka huta na je na da'o lafiya. ina godiya sarki mai garin mutanen ningi, idan na tashi na koma sabon gari, za ni garin sarkin dare na anka na anka baban dada. Kowa ya ce dutse da nauyi, lalle ƙarami ya ɗauka babba ya hafa ƙarfin marigina. Yawo gare ni na ai godiya idan na koma kalatau in gano ibro yayan ciyawa mai sulahi ɗan galadi mantibi. ina godiya ina ƙara hawa na gode. In koma ningi ko cinikin gidanmu ni uba na kwa ba mahalan ba ne. Ginsau makaɗin maza, randa ya yi kiɗa a ningi, rannan wa'yansu maza sai sun mutu. Ni dai da safa na so magado amma ba shigar yunwa ba. Mu muna roƙo a ba mu bayi a ba mu doki, ‘yan banza suna ɓata mana. Ina godiya malama binta bege mai ta da rayi dai, ashe dai bo da gwani da ciwo kamun kamai da gwani da aiki. idan ba kya nan a tun zamanin akwai sa'idawa ko akwai yan <laughs> sa'ido eh, Allah Allah ya ji kan hajiya mai zargadi amin mm, amin haka <laughs> halima na san za a bata kyauta wani yi makkalama <laughs> saboda kar a bata ko ya samu ba haka ne Allah ya ji kan hajiya mai zargadi amin amin mm, amin halima da zan ki wani dadan ba da wani labari ne mm. ce to ko injiniya Ibrahim Musa dan masanin ningi na kusa amma dai na yi gum da baki na yanzu ba zan ce kala ba to shi kenan tun da labarin wani baninge ne zan baki to amma kuma tun da dai mun riga mun sa dai faifan mai martaba zargi ya bata mai shiru sa a cikin wani eh, shiri kawai ka bada labarin mm-hmm. injiniya dan masani ne. a a a a ba dai a cikin shirin yau ba ni kan ne karki hana ni wucewa karki hana ni zuwa ningi to kenan malam ira a azumin nan a azumin nan da ya wuce in gaya maka <laughs> eh. a gumel mm. ana sallar tahajjud mm. ana sallah ana sallah ana sallah sai ga masu irin ina dan abin nan da ake goyawa na kashe maganin na kashe sauro na maganin oh, sauro eh abin da ake feshi da shi injin feshi yawa injin mm. feshi sai ga wani ya zo masallacin da da injin feshi yana goye da shi mm. yana <laughs> <laughs> yana yana da kasa kuma dan abin da ake fesa hayakin da shi kamar bindiga ce ah. sai yana shushunawa mutane ku daga cikin sallah sai hankalin wani ya kai kan abin da wancan yake yawa kawai mm. ya aza bindiga ce ibrahim mm. sai aka watsi aka yanke sallah aka ruga da gudu aliyu muktar umar ya ce ashe ustazai sun yi kowa gudu <laughs> <laughs> ai dole wannan zamani a Najeriya Halima. Dole ne. Ai kin san irin wannan abu ya faru kuma da mutum guda ya ya sheka da gudu wato na biyu ba ma zai tsaya bisa hukumi ba. Amma ina ganin kana cikin sallah kana cikin sallah amma mm. <laughs> girgizar ƙasa <laughs> wallahi sai da dai tunani da ce yanzu na sa abin da kake <laughs> da kika kawo wajen da kika kawo wannan batun cewa mutum na oh, sallah bai bai gudu in kana cikin sallah in ka ce mm. Allahu akbar din nan kana gaban me duka mm. ko ma me ya faru dai kai dai ka san amma an ce in ko ko sallah kake an ba an ba da mutum izini cewa an ga abu wanda zai shafi ranka ko zai taɓa lafiyarka kana iya yankewa ka sheka da gudu balle girgizar kasa halima <laughs> agumal dai eh. agumal dai in gaya ma aliyu muktar ya ce an ta halima ashe ustazai gudu ne da su sun tsere kowa <laughs> akwai wani labari da bari ga Allah ya ji kan kala rawi ya taba bayarwa na waɗanda suka ji jana'iza mm. aka bar wani ɗan saurayi a ciki suna fitowa daga makabarta Shi ne da aka bar shi eh, ya sa ya farar riga haka shi nan da ya ji wuri ya yi shiru sai firgita ta sai ga mutane an fita ana tafiya mm. ne ya sheko da gudu yana kai ku jira ni kai ku jira ni liman ne a baya <laughs> liman ya juya da ya ga farin abu ya fito daga cikin <laughs> kabari sai ce ba ladan yana gaban sai ce ladan za ku ka gani sai tattara buje riga sheka da gudu jama'a kawai sai aka ga liman ya wuce biyu can an jima sai ga ladan ya biyo bayan sa da gudu <laughs> sai ga mai farar riga <laughs> ka ran nan mai daɗi mutuwa kuma tana nan tana jira Allah dai ya mm. samu gama lahiya Allah sa mu cika da imani amin su <laughs> mama halima za mu da aya da sai baka gobe da Allah ubangiji ya nuna mana ayya mata dukar mata fatima rana wata binta ta yi kira ba daya mai zargadi na baki yadda ga amanan Allah ga fatima rana fatima wata ki rike mini binta da gaskiya na baki amana rike ta mini binta da gaskiya na baki amana saboda mai zargadi juji na gaba zuma a idona mai amana da yan mai turawa na gwagwa juyi goma sai wake yau datti da bayi gidan duniya ba Allah na fada shi na roka, ai ma rana ma wata, sannu da ninya baturiya mai girma, ni ne da da hawa domin na gaya miki suna na gashi. Amma na baushi suna da da ringin, na ningi suna da da hawa ni ma 'yar kafi ne da dawo. na tabbata zaben farko shine zaɓe sandauna da garba ta fawa. Mai jirgin sama mai jirgi a kasa, Yakubu ɗan Yakubu na gaya maku garba ta fawa. Yawo duniya kallo, duniya juyi, mai mai da aka wuku hukumati, kin ga duniyan yadda ta dawo. Usmanu shagari. yau shi an saka masa mulki a ta shugaban da wasai da gwani yakin da ba uwa ɗebe ne mai garin kano baba shi da marayu sha da marayu sarkin kanarar da na yanzu ado ba da mo'i ya yi mana yadda ake yi a dalilin ka na ga mai zargadi na ga wasu ma rana To masu sauro kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya. To Bello, kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da tagwayen bama-baman da aka tayar cikin motoci a ƙasar Lebanon jiya Juma'a da suka yi sanadin mutuwar akalla mutane 42 tare da raunata wasu kuma hamsin. An sami wani sojan Amurka likitan ƙwaƙwalwa da laifin kashe 'yan uwansa sojoji goma sha uku da gangan a wani harbin kan mai uwa da wabi a shekara ta dubi da tara a Fort Hood da ke Texas kuma yanzu haka yana fuskantar yiwuwar hukuncin kisa. Wani kwamitin masu auna shari'a ko juri mai kunshi da mutane sha uku shine ya sami Menjo Nidal Hassan da laifi a jiya Juma'a. To da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can da karfe takwas ɗin Allah yadda za mu dawo muku da wani sabon shirin a ciki har da shirin karamin sani. A madadin sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC da suka kawo muku wannan shiri, Julie Lethers Gresham ta haɗa mana sauti da injiniyan mu, Bello Habib Gadanci ne nake cewa, wassalamu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.